بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله أه؟ نعم وقال المؤلف رحمه الله تعالى وفضائله صلى الله عليه وسلم وفضائل أمته كثيرة ومن حين بعثه الله جعله الله الفارق بين أوليائه وبين أعدائه فلا يكون وليا لله إلا من آمن به وبما جاء به واتبعه باطنا وظاهرا ومن ادعى محبة الله وولايته وهو لم يتبعه فليس من أولياء الله بل من من خالفه كان من أعداء الله وأولياء الشيطان قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال الحسن البصري رحمه الله تعالى ادعى قوم إنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم وقد بين الله فيها أن من اتبع الرسول فإن الله يحبه ومن ادعى محبة الله ولم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فليس من أولياء الله وإن كان كثير من الناس يظنون من في أنفسهم أو في غيرهم أنهم من أولياء الله ولا يكونون من أولياء الله فاليهود والنصارى يدعون أنهم أولياء الله وأحبابه قال, قال تعالى قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق وقال تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم إلى قوله ولا هم يحزنون وكان مشرك العرب يدعون أنهم أهل الله لسكانهم مكة لا لسكناهم مكة ومجاورتهم البيت وكانوا يستكبرون به على غيرهم كما قال تعالى قد كانت آية قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون وقال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك إلى قوله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون فبين سبحانه أن المشركين ليسوا أولياء ولا أولياء بيت بيته إنما أولياء المتقون وثبت في الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جهارا من غير سر إن آل فلان ليسوا لي بأولياء يعني طائفة من أقاربي إنما ولي الله وصالح المؤمنين وهذا موافق لقوله تعالى فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين الآية وصالح المؤمنين هو من كان صالحا من المؤمنين وهم المؤمنون المتقون أولياء الله ودخل في ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة وكانوا ألفا وأربعمائة وكلهم في الجنة كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة ومثل هذا الحديث الآخر إن أولياء إن أولياء إن أولياء إن أولياء المتقون أيا كانوا وحيث كانوا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 ga watan al-muharram hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1431 kuma wannan shi zo daidai da nawa ne hudu ga watan daya shekarar miladiya ta 2010 a wannan majalisi namu na sati na sati sati da muke karatun littafi mai suna al-furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ir shaytan wallafar tsohon musulunci abul abbas taqiyuddin ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiya al-harrani ad wanda ya bar duniya hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama tana da shekara ɗari bakwai da ashirin da takwas wannan kuma shi ne darasinmu na nawa shida ko na bakwai ko kamar a wancan zama mun ce na biyar wannan na bakwai ko ta ta malam yake cewa wa fada'iluhu sallallahu alaihi wasallama wa fada'ilu ummatihi kathira falalar manzo sallallahu alaihi wasallama tana da yawa haka nan falalar al'ummar manzo sallallahu alaihi wasallama tana da yawa dukkan wata falala ta annabi sallallahu alaihi wa wasallama tana nuna falalar wannan al'umma duk wata falala da ta tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallama wannan al'umman na samun ɗaukaka a dalilin wannan falalar a ce yana daga cikin falalar wannan al'umma annabinta shine shugaban annabawa duka kaga falala ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma ta zama falala ta wannan al'umma ce yana daga cikin falalar wannan al'umma annabinta shine sayyidul khalqi a ce yana daga cikin falalar wannan al'umma annabinta shine sahibu shafa'atul umma to duk wata falala ta annabi sallallahu alaihi wasallama za ta haskaka wannan al'umma ita ma ta samu falala الحافظ السيوطي yana littafi al-khasa'is al-kubra da yayi kokari ya tara irin falalar manzo sallallahu alaihi wasallama da ya keɓanta da ita Haka nan akwai littafin al-lafdul mukram shi ma na wani malami ne da ya tara falala da khasa'is na manzo sallallahu alaihi wasallama to duk abin da ka ce da shi falala ce ta manzo sallallahu alaihi wa sallama wannan ta wata hanyar kuma yana nuna falalar wannan al'umma to a baya ibnu taymiya ya zana mana wasu daga cikin falalolin annabi sallallahu alaihi wa sallama dan ba duka ya faɗa ba ya dan tsakuro kaɗan ne dan su zan tamkar misali sai ya ce wa fada'iluhu sallallahu alaihi wa sallama wa fada'ilu ummatihi kathira dan kada ka yi tsammanin ko ya faɗi duka ni ya ce gaba ɗaya a'a ya faɗi wasu amma abin da bai faɗa ba shi ya fi yawa yace wa min hina ba'athahu Allah ja'alahu al-fariqa baina awliya'i illahi wa baina a'da'ihi tun san da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tun lokacin da Allah ya zaɓi annabi ya aiko shi sai ya sanya shi mai tantancewa mai bambancewa tsakanin waliyan Allah da kuma maƙiya Allah wato aiko annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya zan wata alama ce da take bayyana take tantance ko rarrabe tsakanin waliyin Allah da kuma maƙiyin Allah shi yasa ya zo a cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisin mala'iku din da suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana bacci dayan su yace innahu na'im wani yace a innal aina na'imun wal innal aina na'imatun wal qalbu yaqban idan ne yake bacci amma zuciyar ba bacci take ba to a cikin ƙarshen hadisi yake cewa muhammadun farqun bainan nas annabi sallallahu alaihi wasallam mai rarrabewa ne tsakanin mutane wani ba wai raba kai ba ta hanyar son zuciya a raba kai ta hanyar a faɗi gaskiya wanda ya ga dama ya bi wanda ya ga dama ya fali umin شاء sha a fali فليكفر da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya faɗi gaskiya a cikin quraishawa wasu suka yadda wasu kuma suka ce ba su yadda ba a cikin gida ɗaya aka samu ɗaya sun yarda uba bai yarda ba ko aka samu uba ya yarda kowa ya yarda kannai ba su yarda ba ko kannai sun yarda yayye ba su yarda ba ko mata ta yarda miji bai yarda ba ko miji ya yarda mata ba ta yarda ba a dalilin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka samu wannan rabuwar kan saboda ka ba dukkan rabuwar kai bace take aibi idan an rabu ne saboda gaskiya ta raba ku kun zaɓi layin gaskiya wasu kuma sun zaɓi layin ƙarya to wannan ba illa bace haka ya kamata bai kamata ku haɗe kanku ku dunkule kan ƙarya ba da Allah ce a haɗe kai a dunkule ya faɗa kan abin da za a dunkule din yace wa atasimu bi hablillahi jami'an wala ta tafarraqu yace ku riƙe igiyar Allah gaba ɗayan ku kada ku rarraba kaga sai ya faɗa abin da za a riƙe. sai wasu suka yarda su riƙe sai wasu kuma suka ƙi yarda su riƙe. to zaki za ku je ku haɗu da su don a samu haɗin kai ko ku za ku ci gaba da riƙewar ko da su sun ɓalle sun yanzu za ku rike gaskiya ba haka masu cewa a haɗa kai amma ba sa faɗar yadda za a haɗa kan wannan da shirme suke da yaniya ba za ka zo ka cewa mutane a haɗa kai ka samu mutane suna da bambance bambance ba wani ya yadda da da tauhidi wani bai yadda ba wani ya yadda da bid'a wani wani ya yadda da sunna wani yana sunna wani yana shi'a ka ce duk a haɗi a zama ɗaya kamar yadda yanzu 'yan shi'a ke propaganda ce mu muna son musulmi su haɗa kai to a haɗa kai akan me akan san sahabbai ko akan zagin sahabbai akan san abubakar da umar ko akan la'antar abubakar da umar sai ka faɗa akan me za a haɗa kan ko ko a kai kana la'antar abubakar da umar ni kuma ina cewa abubakar da umar yan aljanna ne kuma mu haɗu to akan me muka haɗu kenan saboda ga wannan ai bakin ba bai haɗu ba saboda kai shi wancan nashi bakin la'anta yake kai kuma naka bakin addu'a kyakkyawa yake kaga bakin ma bai haɗu ba ballantana kuma zukata su haɗu to dan shi a ya gaya maka ko bai bai gaya maka ba a zuciyarsa yana yana kin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duk kaje ya ce yana shi amma baya zagin sahabbai to ka bar shi wannan ƙarya yake kawai dan dan harma zagiya ne bai ma san me shi amma. amma in ya san shi'a shi'a wannan akan wannan aka gina shi'a rai asalin ginin shi'a na farko foundation din da aka dora ta kai shine cin mutuncin sahabbai sai da suka yi kutu-kutu suka kashe sayyidina Usman sannan shi'a ta samu gindin zama da wannan suka fara shi yasa wannan shi'a a dan koyar da ana ce shi Yasir Habib cikin maganganun da ya kai shekarun baya yana cewa mutane ba su san falalar waɗanda suka kashe sayyidina Usman ba ai waɗannan su ne ‘yan an farko ji shi ce to mutane ba san cewa wannan fitinar da aka yi ba ita ce saura juya juya hali na farko da a suka yi a tarihi to yana jinjina ma waɗanda suka yi wannan abu kuma yana ganin abin kirki ne da bai kamata ana wasi ana wasa da shi ba ko ana watsi da shi to kaga ya za a yi wanda yake jinjina kashi sayyidina usman yake yarda da wannan yake amince wannan kuma ya zan kai da kake daukan sayyida Usman dan aljanna ne ɗaya daga cikin halifofin manzo sallallahu alaihi wasallam sirikin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ka dauke shi ka dauki wancan da wancan da abu ɗaya ba zai yiwu ba to shine nan ibnu taymiya yake cewa min wa min hina da aka Allahu da aka Allahu ja'alahu al-fariq baina awliya'illahi wa baina a'da'ihi فلا يكون وليا لله إلا من آمن به وبما جاء به bai yi wa mutum ya zama waliyin Allah sai wanda ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi imani da abin da annabi sallallahu alaihi wa wasallama ya zo da shi wannan shi ne zama waliyin Allah fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ma min ahadin min hadhihi al-umma yahudiyan kana aw nasraniyan yasma'u bi thumma la yu'minu bi illa dakhala an-nar babu wani mutum cikin wannan al'umma ba Yahudi ne ko ba Nasare ne da zai ji labarin bayyana ta sannan bai yi imani da ni ba annabi ya ce sai ya shiga wuta ashe kaga bayyanar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta tantance dan wutar dan aljanna wanda ya bi annabi sallallahu alaihi wa sallama shi zai shiga aljanna wanda ya saba masa shi ne zai shiga wuta shi yasa ibnu taymiya ya ce Fala فلا يكون وليا لله إلا من آمن به وبما جاء bihi. ba zai taɓa zama waliyin Allah ba sai wanda ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi imani da abinda manzo ya zo da shi wata ba'ahu batinan wa zahira ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam ciki da waje wato duk al'amuransa na baɗini da al'amuransa na zahiri ya ɗora su akan sikilin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ya dace da sunna ya karɓa ya aiki da shi abinda ya saba da sunna ya jefar da shi ya take shi da kafafuwansa wannan shine cikakken waliyin Allah kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى yanzu ya ce duk al'umma ta ‘yan aljanna ne sai dai wanda baya son shiga aljanna sahabai suka ce akwai wanda ba zai so shiga aljanna ba nabi ya ce ai wanda ya min biyayya shine dan aljanna wanda ya saba mun kuma baya son shiga aljanna to saboda kaga da'ar annabi sallallahu alaihi wasallama da imani da shi da ya masa biyayya ciki da waje ita ce babbar alamar walittaka wanda duk yake da wannan sifa to babu shakka yana cikin sahun waliyan Allah ko a ce an sa shi ciki ko ba a sa shi ba dai yana ciki Allah maɗaukin sarki ya sa shi wa man da'a mahabbatallahi wanda duk yayi da'awar san Allah wa wilayatahu da walittakansa ga Allah ko jibintarsa ga Allah wa huwa lam yattabi'u amma bai ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba falaysa min awliya illahi ta'ala baya daga cikin waliyan Allah bal man khalafahu kana min a'da'illahi wa awliya'ish shaitan wanda duk ya saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bijire masa to yana daga cikin waliyan shaidan yana daga cikin makiya Allah waliyan shaidan kuma to wannan shine skelin kaga skelin mai saukin awo ne wato kowa zai iya awon da shi ba a buƙatar sai ka zazzurfan karatu ko sai ka samu digiri na uku ko na hudu a'a da zarar dai ka iya karanta larabci kana fahimta to wannan shine sikelin kai ko baka fahimta larabci za a iya gaya maka sikelin nan ka rike shi kuma kai aiki da shi yana sauƙin sarrafawa ba wani inji ne mai wahala sarrafawa ba da sai an je an yi order wanda daga Lagos <laughs> sai jinan mutum ya sai inji amma sai a ɗauko wanda daga Lagos shine operator din a wannan kowa zai iya sarrafa shi inda ya san abin da yake wane ne wali allazina amanu wa kanu ke nan. an ga magana Don wani abin da zaka faɗa sai dai sharhi da ƙarin bayani amma wannan shine sikilin kowane ne in ya sauka daga kan wannan sikilin to ba waliyi bane ko sun yi tayin fafutuka na su naɗa shi waliyi to fafutukarsa a banza za ta tashi ba ta yi amfani ba saboda kai tuntuni sikelin ka ya nuna maka ba nan ya nufa ba ka auna ka kula cewa a ah, ba ɗaya bangaren yayi an gane ku qala ta'ala qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim Allah ta'ala ce ka ce in kuntum tuhibbuna Allah in har kuna son Allah fattabi'uni ka ce ku zo ku bi ni yuhibbukum Allah to ubangiji zai so ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma zai gafarta muku zunubanku wallahu ghafurur rahim kuma Allah mai yawan gafara ne mai yawan jinkai قال الحسن البصري الحسن ابن أبي الحسن البصري إيه بشكين تابعي رحمه الله الله yake faɗa dangane da fassara wannan ayar yace idda qaumun annahum yuhibbuna Allah wasu mutane sun yi da'awar su suna son Allah fa anzalallahu hadhihi al-aya mihnatan lahum sai ubangiji ya saukar da wannan aya dan ta zama jarrabawa gare su jarraba su in kuna son Allah to ku bi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce alamar kuna son Allah din da gaske domin man yuti'ir rasul faqad aba Allah wanda duk yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da'a to Allah yayi wa kai tsaye in har da gaske kuna son Allah to ku bi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wannan <coughs> wannan ai al-Hasan al-Basri ya faɗi wannan kamar yadda tsabari ya kawo da wasu daga cikin malaman tafsiri cewa ya faɗi wannan cewa wasu ne suka rika yin da'awar suna son Allah Allah ya jarraba su ci to ga abin da zai nuna kuna son shi shine ku bi annabi sallallahu alaihi wa sallam da Imam Tabari a tafsirin sa yana ganin wannan tafsirin wannan fassara ta Al-Hasan al-Basri tana da rauni a ce ita ce fassara aya shi yana ganin siyakin ayar yana nuna cewa wufudu najran ake nufi wufudu najran wanda suka zo ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama to a cikin kusan kiristoci ne nasara bani taglib ne lokacin da suka zo akwai cikin su masu cewa isa dan Allah ne shi Allah yake nuna musu in har da gaske suna son Allah Allah yana son su ko abinda suke cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu mu 'ya'yan Allah ne kuma masoyansa ma'ana Isa ɗan Allah ne mu mabiyansa mu ma 'ya'yan Allah ne kuma mu ne masoya Allah to shine Allah ce in har da gaske kuke ga annabin da na aiko nan da sako na gaskiya zai tace muku ƙarya da gaskiya ku bi shi wannan shi zai nuna kuna san Allah din shi Imam Tabari yana ga wannan ita ce tafsirin wannan shine tafsirin da ya fi dacewa da ayar wato ta sauka ayar akan nasara inda cewa lafazinta yana da umumi wato al'ibra anan bi umumin lafzi la bi khususis sababi duk ma wani wanda zai yi da'awar san Allah to zai shiga ƙarƙashin wannan ayar tun daga kan su na farko din Yahudawan da suke tsarkake kansu alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum bal illahu yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا ubangiji yake gaya mana yadda yahudawa suke tsarkake kansu tsarkake kansu da Allah yake nufi a wannan aya shine wanda ya faɗa a cikin suratul ma'ida قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير haka ubangiji yake musu raddi cewa da suka ce su ‘ya'yan Allah ne masoyansa ya ce don menene yake muku azaba da alhabibu la yu'adhibu habibahu masoyi baya azabtar da masoyansa ba zai yiwu ba kana da mata kana son ta kuma ka ta ka makure ta tana numfashi ɗaiɗai kuma kashe ta akwai alamar cewa wannan soyayyar da kake ta awata ta gaskiya bace ko ka ce kana son 'ya'yanka amma ba za ka ciyar da su ba ba za ka tufatar da su ba basu da lafiya kuma ba za ka kula da asibitinsu su ba wannan alamar kana son su ba gaskiya bane alhabibu la yu'adhibu habibahu da ya ce yana son babansa amma zai daka wa uban tsawa uban yana son taimako ba zai yi masa ba kullum abin da zai jefa wannan cikin zulumi yake yi wanda alama ce da take nuna da'awar yana son ubansa ba gaskiya bace domin alhabibu la yu'adhibu habibahu falima kun bi zunubikum mala yace wa qad bayyana Allah fiha a cikin wannan aya Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa annaba nittaba rasula wanda duk ya bi manzo sallallahu alaihi wa sallama fa inna Allah yuhibbuhu to lalle Allah yana son wannan mutum wa man idda'a mahabbatallahi wa lam yattabi' rasula wanda kuma yayi da'awar yana son Allah amma bai yi wa annabi biyayya ba falaysa min illahi ta'ala wannan baya cikin waliyan Allah saboda haka in kana son ka samu soyayyar ubangiji ka samu ka zama cikin auliya, ullahi masoya Allah wanda suke son Allah Allah yana son su to ka zama mai riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam in ka zama mai riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah zai so ka in kuma Allah ya so ka to zai sanya soyayya ka cikin duniyar mala'iku mala'iku za su so ka in kuma mala'iku suka so ka Allah zai jefa soyayyarka a doron ƙasa wannan shi da abin da ya tabbata a hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam inna allaha idza ahabba abdan nada jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbahu fa yuhibbuhu jibril thumma yunadi fi ahli as-sama'i inna allaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fa yuhibbuhu ahli as-sama' thumma yulqa lahu al-qabula fil ard haka manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa idan Allah yana son bawa sai ya yi shela ya kira jibril ya ce ina son wani da kai ma ka so shi jibril ya so shi sannan ya gaya wa sauran mala'iku da ke sararin sama ya ce to Allah fa yana son wani duk ku so shi saboda ka duk wani mala'ika da ke sama sai ya so wannan bawa sannan sai a jefa masa soyayya a cikin zukatan bayan Allah a doron ƙasa me za ka yi ka samu wannan martaba din shine ka bi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam idan ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya maka wannan alkawarin ki fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum ya so ku ya gafarta muku wannan shine sakamakon ashe kaga wannan sakamakon shine abin da ake guri da'awar ita ba ta da wahala ka ce ina son Allah ko ka ce ina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin ba shi da wahalar faɗa a lokaci guda ka iya faɗar wannan sau dubu na ina son Allah ina son manzo Allah ina son Allah ina son manzo Allah kai mai ta sau dubu dubu goma ba in kana da lokaci duk sai kai ta faɗa ka samu carbi din nan wanda yake double ka hada ba ba sai ka kai ta faɗa kai ta faɗa to amma ba abun ba anan yake ba wannan da'awa ce da'awa dawa la ya'jizu anha ahad ba ga da kace da'awa ce kowa ba zai kasa yin ta ba to abinda ka ga dama bakin ka zai iya faɗa inda ake ka kaɗin aiwatar da abin da bakin naka ya faɗa ya zama gaskiya ne amma inda awa ce komin girman abu zaka iya kinkimowa sannan nago ka ce zaka iya yi wannan abu ne mai sauki sau nawa za a zo a yi taro a ce ana son taimako wasu tashi su wani ya ce ya bada miliyan goma wani ya ce ya bada ashirin wani kowa zai ya faɗar haka kai ɗin nan ma da baka da ko kubo <coughs> baka da ko kubo kila ma An a taban da ya kata a hakuri ka bashi baka bashi kuɗin ba in ka ga dama sai ka ce na bada miliyan goma sai kuma ka zauna ka ga da wance to amma ran da aka zo karba to anan gizo ke saka haka ita da awa ba ta da wahala shi yasa muke cewa ɗan uwa ba ɓaɓatan baki ne yake nuna kana son manzo Allah ba aikin ka shi zai ba da wannan shaida cewa kana son manzo Allah ko baka faɗa da baki ba daga aikin ka za a gane wajen kana bibiyar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam komai na kana so ka san wayaye manzo Allah yake kaza ni ko ina so in san me manzo Allah yake faɗa in zai yi kaza a sallah ya yake azumin sa ya yi ya zama na ka bibiyi duk hadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana kwaikwayon sa to kaga wannan alama ce ta zahiri da ba ta buƙatar sai kayi bayani ina son manzon Allah sannan a yadda alamomi duk suna nuna haka da zarar aka ce ga wani umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam a guje za a ga kana dabbaka ga inda za a taimaki sunna annabi sallallahu alaihi wasallam a ganka a gaba gaba abinda duk yake ya saba wa sunnar annabi hani ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam a ga ka kowa guje masa ko da kuwa akwai rono a ciki a ga kamar wata maslaha gagaruma saboda kawai ta ci karo ta ci karo da sunnar manzo sallallahu ko ta ci karo da abinda manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi to kaga wannan alama ce ta ba buƙatar sai kai bayani cewa kai kana son annabi kana son abin da ya zo da shi amma da zaka cika gari da surutu da da piano da kaɗe kaɗe ko wannan aikin banza ne wata kila kaɗe kaɗen naka ma su suke ƙara fitowa da cewa kai inda mai ƙoƙarin rushewa annabi sallallahu alaihi wasallam ginin da yi na na cikin al'umma domin kana tabbatar da abinda ya hana kai shi kake so ka yaya ka kuma kana magana kana son shi kaga ai zai wahala mutane su gamsu cewa eh kana son manzo Allah sai dai in mutanen waye ne marasa hankali sai su yarda amma masu hankali ba su yarda ba ba ka sakamakon shine komai yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wannan shine komai kayi abin da zaka samu son Allah din ya soka shine yafi komai amma muqaddima din tuhibbuna الله din wannan ita ce wani abu kowa iya yahuda ma sun ce nahnu abna'ullahi wa kowa ma na iya amma yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum ba kowa ke dacewa da wannan ba ga in ka samu dacewa da wannan to ka gama samun komai shine mala yace wa in kana kafirun minan nas shi ko da yake da dama daga cikin mutane yadunnuna fi anfusihim aw fi ghairihim suna tsammani zato game da kawukansu ko suna zato ga wasu annahum min awliya illahi ta'ala cewa suna daga cikin waliyai wala yakununa min awliya illahi alhalin ba cikin waliyai ce dama daga cikin mutane sai ka samu wanda yake zaton shi waliyin ne ko ba waliyin bane ko yana zaton wane da wane da ai ne alhalin ko ba sa cikin waliya. fal yahudu wan nasara yad'una annahum awliya'u lillah yahudawa da nasara suna cewa su waliyan Allah ne wa annahu la yadkhulul jannata illa man kana minhum kuma babu wanda zai shiga aljanna sai wanda ya fito daga cikin yahudu ko nasara وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم in kuntum sadiqin yahudu da nasara kowa daga cikin su yayi da'awa ba wai hada kai suka yi suka yi magana da baki daya ba da da yawu daya a mun san yahuda daban yin nasara daban titin jirgi daban da mota daban saboda ba wai hada da Allah ce wa qalu wato sun hada kai da yahudu da nasara suka suka samu mai magana da yawu kowanne ya tashi maganar sai suka zan sun dace maganar ta zama ɗaya shi yasa Allah ya haɗe su ya san cewa kai da ake gaya wa ka iya bambancewa ba za ka iya cewa tare suka haɗu suka yi ba kamar yadda wancan aya ce wa qalat al yahud wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu ba wai haɗuwa suka yi suka yi tare gaba ɗaya suka yi bitin suka ce mu fito mu faɗa ba a'a yahuda daban nasara daban kowanne daga cikin su yace lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara ba wanda zai shiga aljanna sai bai hude ko ko ba nasare wato yahuda suka ce in ba bai hude kake ba ka shiga aljanna ba nasara suka ce in ba nasara mutum yake ba zai shiga aljanna ba Allah ce tilka amani wannan gurace gurace ne na baki da awar da muke magana ce magana ce ta baki kowa ba zai faɗa haka amma inda abin yake ul hatu burhanakum ka kawo hujja ka hujja da take nuna kai ne yahudi kai ne dan aljanna kai ma kirista ka hujjar suke da kai ne dan aljanna to duk wani wanda zai da'awar shi ne dan aljanna ban dan uwansa to hujja ce za ta tantance gaskiyar da'awarsa tilka amani qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku kawo hujjojin ku inda sai kuke to haka mu ba muke faɗa kamar da Allah ya faɗa duk wanda zai yi da'awar abin da yake kai shine san annabi to ka hujja ya kawo hujjar da take nuna abin da yake kai din nan shi ne san annabi to anan wannan fa shi yasa ake rigima da ba wani abu bane kakka daɗa ka dada kakka rage hatu burhanakum din nan shine shine shine ya hada ya amma da zaka yi shiru baka ce hatu burhanakum ba wanda zai ce kai challenge din sa kaga ai ba wanda kaje ka koda masallaci ba wanda ka rusa wa gida ba wanda ka kore shi daga garin sa ba wanda ka far masa da tsara in ba kai wannan ba hatu burhana ko kai kace amma kai an rusa ma masallaci an sare ka an kore ka an kwace matarka an kore ka daga aikinka an kwace ka an duk an yi maka komai saboda kawai kace hatu burhana ku in kuntum sadiqin to Allah ya faɗa Yahudawa hatu burhanakum kaga ya ba su lasisi su yi magana su fito su faɗi abin da suke gani shi ne daidai bai ce a toshe musu baki ba umarni ma ya ce a gaya musu su ba da hujjar? amma kai a kake a hana wani magana a hana wani karatu a hana wani darasi a rufe masa masallaci to Allah ya ce a ba da hujja kai ka ce a rufe masallaci Allah da ya ce a ba da hujja kaga ai dole ne a da gurin da za a da hujjar ko kuma dole a yi magana wa ka ba da hujja kawai kuma bakin ka ba ka ta komai kuma hujja kake barwa da ya zai yi saboda kaga ita da awata sunna kullum so take ka faɗi ɓangaren ka aji meye ne kai kake ganin su ba duk wani wanda yake ɗauke da wata aƙida mai kyau ko mara kyau aji me yake faɗa ba laifi bane dan a san me za a gaya masa in ba aji me faɗa ba za a san me za a gaya masa ba shi yasa ita aƙida ba a canza ta da ƙarfi kawai ka ci a yi amfani da ƙarfi ba ka iya canza aƙida da ƙarfi ba Ba ka iya murkushe mai wannan aƙidar ya kasa bayyana kansa ya kasa amma ba lallai ne ka canza masa ba mun ga waɗanda suke bin makisanci lokacin lokacin kafin kafuwar daular da soviet ta farko mabiya karl marx da lenin wasu su a kurkuku suka rika mutuwa ka duba ba ina ce da aka assasa ta akan ba Allah ba ma ba ruwan Allah ba kun san aqida akwai aqidar ba ruwan Allah kaga an yarda akwai shi Allah amma dai ba sa ita ce sai kula secularism an yarda akwai Allah da amma lillahi lillahi wa mali kaisara li kaisara addini daban tsarin gudanar da al'umma daban an yadda a je a yi addini amma ya tsaya a masallaci ka a shigo da shi kasuwa ka a shigo da shi fada ka a shigo da shi kaga waɗannan sun yadda akwai Allah yana nan amma dai ba ruwansa to su wannan ba wai ba ruwan Allah ba ba Allah don haka kaga babu tunanin akwai lahira akwai siradi akwai mizani akwai mala'ika akwai munkar da nakir akwai aljanna akwai wuta duk babu wannan tunanin tunda ce ba Allah ma gaba to amma duk da haka kaga ya yadda ya mutu akan aqidarsa duk da ya san yadda yake ɗauka a ransa in ya mutu ya mutu kenan babu magana sakamako bare ya ce zai yi fafutuka akan aqidarsa dan in ya mutu ya shiga aljannarsa to ballantana wanda shi yana ganin akwai wani sakamako idan wanda yana ganin daga nan an kashe shi ya kare shi ya bi iska amma ya je mutu haka a iska din to ina ga wanda shi a tunaninsa a sa cewa in ya mutu ma wani ɗaukaka ya ƙara kaga shi shi zai fi dagewa to irin wanda yake da aƙida haka ba zai yiwu ba ta hanyar kawai kai amfani da ƙarfi shi kaɗai ka iya murƙushe aƙidar sai ka hada da hujjoji sai ka hada da bayanin hujja ka kawo masa hujja da za ta mulkushe ta shi ka kakkawar masa da shugabanninsa. to in ka haka dole zai sallama wa hujja ya laushi shi yasa lokacin ƙasar Saudiya 'yan shekarun baya da yaran nan masu zafin kai suka rika kai hare-hare suna tada bama-bamai su kai hari nan su kai hari nan wai da Amerika suke faɗa suka rika kakkashe mutanen da basu ba su gani ba suka rika tada goma a cikin al'umma suna kashe har da musulmi a lokacin gwamnati ta shiga gagagagaga dan a murkushe yaran in an murƙushe waɗannan sai kuma su taso shi ne malamai suka tashi suka ba gwamnati shawara cewa to waɗannan yaran su an gaya musu cewa in sun yi wani aljanna su don haka maimakon a yi amfani da ƙarfi shi kaɗai ya kamata a haɗa kuma da bayanin shubuha da kawar da shubuha ba ka dole gwamnati ta karɓa sai aka mitin na malamai a ciki da su da ta'idul karni aka rika waɗanda aka kama su masu wannan aƙida aka aje su a gidan a gidan kurkuku sai zama na duk bayan ɗan lokaci ko sati ko bayan sati biyu tim ɗin malaman nan za su zo su zauna da su su ce to wai ku me yi dalili ina hujjojin ku na yin waɗannan abubuwa yara ne ƙanana wani ba iya jan baki sosai ma wannan kamar yadda ka sani dama irin wannan tafiyar galibi ba ilimi bane yake ba a ƙoshi da ilimi kawai dai zafin kan ne yayi yawa shi yake ingiza su amma ba ƙoshi da ilimi ba wani ya haddace qur'ani zai iya ja karatu qur'ani nan da can amma ba zai iya tantance ina ya kamata ya aje ayar ba ko hadisi ina ya kamata ya aje shi ko maganar malaman ina ne ya kamata ya aje ta saboda haka sai suka rika zama da su wallahi da dama sai suka rika tuba da dama a hankali amma da can da ba a kawo wannan fikirar ba ana tsare da su suna cewa muna nan sai dai mu mutu suna ga su mujahidun ne amma da malamai suka zauna suna tattauna da su wai me dalilin ka na kaza me dalilin ka na kaza ya kawo a saurare shi shi ma a gaya masa ya kawo a saurare shi sai ka ga yanzu yan shekarun da abin gaba ɗaya an samu sauƙinsa. sa to wannan ita ce shawarar da ya kamata duk gwamnatin da take fuskantar wata barazana irin wannan ta yi amfani da bayar da wayar da kai da hujja da karantarwa ba wai kawai ka ɗauki ƙarfin makami ba ƙarfin makami ba lalle ba ne ta yi wani lokaci a fi ƙarfinka a ba kuma wani lokaci kuma za ka iya mutum zai iya dawowa to da haka ne ƙasar saudiya suka samu suka ci nasara wajen yara da sai suka gane kuma aka yi sa a cikin ma masu yi musu wa'azi akwai da waɗanda kamar malaman su ne su suka rika zuga su daga baya sun gane suka ce to kun ga gaskiya mu ma da mun yi wannan zafin kafa ba wai ɗauka ɗauka ku ne a mu ma da mun yi amma mun fahimci cewa wannan duk shirme ne kamar yadda muka sha faɗa shi jihadi ba wa kawai Allah ya farrata jihadi kawai a ita mutuwa aje mun sha faɗa wani ba kawai sa ake ita mutuwa ka mutu in mutu wasu su mutu shi ne jihadi ba shi jihadi so ake addini ya samu ƙarfi ya samu hawa in inda da an hana kai wani abu a addini in kai jihadi sai a ce an yarda kai wannan ne ake cewa jihadi amma duk abin da zai sa kai rauni ka ƙara rauni akan wanda kake da shi da ya zai zama jihadi kuma ta Allah ta yi wa idulab masafatu min quwwatin turhibuna eh, wa min ribatil khayr turhibuna bihi aduwallahi wa ku kaga akwai sa firgici da tsoro to sai zama kai ka firgice ka tsorata kaga ashe kai kai hannun riga da abin da Allah yake ka tsorata ka gudu da kana musuluncin a kayan kanka za a ganga ka ɗabbaka musuluncin yadda manzo Allah din yake sa ka bar gemun ka ka baka, baka saki wandan ka yana jan ƙasa ba ka bar shi Fisak. ko alal aqalla bai kai ashari min al-ka'bayn ba kana shiga cikin al'umma kana sallar ka kana ayyukan ibada ka kana da awa zuwa da sunna kana hana bid'a duk ka samu kana yin wannan da ka zo ka shiga cikin wannan ya mutsin. sai aka waye gari sunnar da kake a aikace ma kai ba wai wasu masu yi ba kai ka kasa yin taka ka dawo ka saki wando ka aske gemu kana take wandon ka ƙasa ka sa kwalin sigari aljihu wadda dai ba da ba ni ka je masallaci in gargajiya kana kana abin nan kaga wacce ma da kake yanzu kayi rauni ba kaga musuluncin ka naka na karan kanka ma na ka sashi kai ballanta naka dauka na wani kaga wannan kai da kanka in ka auna wannan ko in ko wannan shine jihadi gaskiya <laughs> jihadi baya baya ce da musulunci gaba tun daga nan ya kamata ka fahimta ka zo kana buyewa kana buya baka san sai inda kake to wannan duk abin da zai iya kawar da wannan shine a kawar da mutum shi wanda take tare da shi a bashi abin a ilimance shi kansa ya fahimta Allah ce fal yahudu wan nasara yad'una annahum awliya'u awliya'u lillahi wa annahu la yadkhulu aljannata illa man kana minhum kuma babu wanda zai shiga aljanna sai wanda yake cikin su bal yadda yad'una annahum abna'uhu wa ahibba'uhu kuma ma suna da'awar su ƴaƴansa ne kuma masoyansa ne قال الله تعالى الله يقول وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه يهود suka ce su ma nasara suka ce nahnu abna'ullahi mu ƴaƴan Allah ne wa ahibba'u ko masoyansa ne kai ka ce da su falima yu'adhibukum bi dhunubikum to dan me yake muku azaba a dalilin laifukan ku bal antum basharun mimman khalaq ku mutane ne daga abinda Allah ya halitta daga da Allah ya halitta ma'ana ku mutane ne daga halittar Allah yaghfiru liman yasha'u yana gafarta ma wanda ya so wa yu'adhibu man yasha yana azabtar da wanda ya so walillahi mulku samawati wal ardh wa ma bainahuma wa ilayhi masir mulkin samai, da ƙasa da abin da yake tsakanin su duk Allah ne halittar sani bayan sani kuma zuwa gare shi suke komawa wa qala ta'ala haka nan ubangiji ce wa qalu lan yadkhula al-jannata illa man kana hudan aw nasara yahudu suka ce nasara ma suka ce lan yadkhula al-jannata illa man kana hudan aw nasara babu wanda zai shiga aljanna sai wanda ya kasance ba yahudi ne in ji yahudawa aw nasara ko kuma ba nasare ne kirista ne in ji kirista Allah ce tilka yau duk waɗannan maganganun burace buracen su ne wal kace hatu burhana ku kawo hujjojinku in kuntum sadiqina in har da gaske kuke bala e man aslama wajhahu wanda bi ya mika fuskarsa ga Allah ma'ana yayi ikhlasi wa huwa muhsinun alhalin yana mai kyautatawa ma'ana yayi aiki na kwarai a aslama wajhahu shine ikhlasi muhsinun shine aiki na kwarai kaga an samu aiki na kwarai an samu kuma ikhlasi a cikin sa falahu ajruhu inda rabbih to wannan yana da ladansa a gurin ubangijinsa wala khawfun alaihim wala hum yahzanun kuma babu babu wani tsoro tare da su wala hum yahzanun kuma ba su bakin ciki wa kana mushriku al-arabi yad'una annahum ahlullah su ma mushrikan larabawa da awa suke su ne ahalin Allah su ne ahlullah in an taba su su ce su ne ahalin Allah lisuknahum makkata saboda wai ga su a makka makka kuma garin Allah ne wa mujawaratihim albaita ga su ga ɗakin Allah saboda haka su ne ahalan Allah wa kanu yastakbiruna bihi ala ghairihim da wannan ɗakin na ubangiji suke yi ma wasu girman kai sai su nuna sun fi sauran kabilu duka sun fi sauran kabilun larabawa gaba ɗaya su ga su a makka ga su ga ɗakin Allah don haka su ne na Allah kaga sun ba kansu littaka ba hujja kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa ya ce kad kanat ayati tutla alaikum hakika ayoyina sun kasance ana karanta muku su Allah yana magana da Qurayshawa ya ce hakika ana karanta muku ayoyina fa kuntum ala aqabikum tankisun sai kuka zan kuna juyawa da baya akan digadigan kuna komawa baya kan digadigan tankisun ay tudbiruna kuna juyawa ku koma ce na kasa fulanun idza raja'a ala aqibihi idan ka koma baya a larabta ce na kasa fulan saboda ana karanta muku ayoyi kuna guduwa ba kwa dauka ku ba ku da ku dauka ku yi aiki da su mustakbirina bihi kuna masu nuna girman kanku bihi ai bi baitillahi alharam kuna yi wa mutane girman kai a dalilin ɗakin Allah samiran ai sumaran kuna masu wato hira cikin dare ku haɗu ku yi ku haɗu da daddare yi daba yi hira ta juruna kuna miyagun maganganu al-hujru min alqabihu min alqawl kuna wasu miyagun maganganu kuna maganganun banza da wofi ku cika dare banda wannan ba abin da kuke kuma mu ce ku ne waliyyi ya za a yi wali ya zama da wannan sifa din ga girman kai ga gujewa ayoyin Allah ga kuma miyagun maganganu waɗannan ba sifa ce ta waliyan Allah ba sifa ce ta ahlullahi ba haka ubangiji sai ya kushe musu wannan magana da suke ta sune ahalin Allah ubangiji ya nuna aikin banza ne ba ba ba abin ba ba abin ayaba bane kuma ba su cancanci wannan matsayin da suka ba kansu ba haka nan Allah ce wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadha in hadha illa asatirul awwalin وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أو وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون أكو Ubangiji ya faɗa dangane wannan cika baki da suke yi na cewa su ahalin Allah ne aikin su ya karyata su su ba ahalin Allah bane su ba waliyai bane kamar yadda aikin yahudu da nasara ya karyata su su ba masoya Allah bane to kuma laraba da kurka jiwa annabi sallallahu alaihi wasallam kafafa ku cewa sauran ɗan uwanku larabawa girman kai cewa ku ne ahalin Allah saboda ku ne a maka, ko ku ne kusa da daura da ɗakin Allah duk wannan da'awa ce ta baki cika baki ne kawai innal arda la tuqaddisu ahadan ƙasa ba ta tsarkake mutum kamar yadda Abu Darda ya faɗa Salman Faris Inna innal arda la tuqaddisu ahad Salman Faris ya ga Abu Darda ƙasa ba ta tsarkake mutum aikinsa shi ke tsarkake shi saboda ka dan yau ka mutu a cikin ɗaki mai alfarma amma kuma zuciyar mutum ba ta da kyau alaƙarsa da Allah ba ta da kyau da muna munafiki nani ba ba ya mutu da san Allah da manzansa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan gurin da ya mutu ba zai tsarkake shi ba saboda haka sai mutum ya mutu a maka ko ya mutu a madina duk munafukan nan su a ubayni duk a madina suka mutu amma wannan ta hana ubangiji ya faɗi matsayin su a tura su ta duk da sun mutu a madina har ma wasu manzo Allah ya musu sallah irin su su shi shi shi ibnu ubay ibn salul din shugaban munafukan har sallah annabi ya masa har tabuwarsa ya bayar aka aka yi masa likkafani ya shiga ma ya sa shi a kabari amma wannan bata hana ubangiji ya ce kafiri ne wuta zai tafi ba to bare wanda mutumin abubuwa yanzu sun canza in ka je ma makan karshe a wata kasuwa za ka mutu <laughs> ba lalle ba ne ko mutum ya mutu a jidda haka wanda zai mutu yana iya da imani a ko ina ya mutu a ko ina ne ya mutu a anace ka mutu a ugun ka mutu Hmm? a duk inda ka mutu matukar dai da imani da abin nan to kenan wannan shine abin da ake so al-ardu la tuqaddisu ahada ka kaga ashe abin da su laraba suke kokarin su nuna cewa su ai ga su a makka suke su ga su kaza su ga su kaza Allah bai nuna wannan ba shi bane a gurin sa kar ku girman kai dan kuna da ɗakin Allah kar ku girman kai dan ga ku Ka'aba wannan ba zai cito ku ba Allah ce wa iz yamkuru bika alladhina kafaru tuna lokacin da kafirai suke maka makirci li yuthbituka domin su tsare ka su kulle ka su maka daurin rai da rai aw yaqtuluka ko su kashe ka ba tare da sun kulle ka ba aw yukhrijuka ko su kore ka da kasar ka shawarwari ne da duk aka bayar lokacin da aka zo mitin me ya kamata a wani mataki ya kamata a wa annabi sallallahu alaihi wasallam su ce a yi masa ɗaure rai da rai suka ce wannan ba shawara ba ce mabiyansa in sun yi ƙarfi za su fitar da shi wasu a kashe shi a to mun kashe shi za mu faɗa da danginsa wasu a kore shi ya to wannan zai fi sauki a kore shi can ya je ta tambaye ya rasa ma inda na kamawa wata annoba ce mu kada ta can ta fita daga kasan mu sai zan an yi ittifaki akan ra'ayin ƙarshe shi yasa ubangiji sai ya jolo su a haka ubangiji ya kira wannan duk makirci ne kulle kulle ne wa yamkuruna wa yamkurullah suna nasu kulle kullen Allah na nashi wallahu khairul makirin Allah shine mafi alkhairin masu kulle kulle wa idza tutla alaihim ayat ayat ayatuna yayin da ake karanta musu ayoyin mu qalu sai su ce qad sami'na ina mun ji ba wai ba ji bane ko faɗa mu ji mun ji launa sha'u la qulna misla hada mu ba mun ga dama za mu faɗa yadda kuka faɗa da mu ba za mu iya faɗa in haza illa asatirul awwalin wannan ba wani abu ne face ta tsuno mutanen farko Labarin mutane na mutanen farko annabi sallallahu alaihi wasallam suke da awar ya je ya karanto ko an gaya masa saboda kai zo yana gaya masa kuma sun ga dama za su iya zuwa su bada labarin su bada tatsuniyar wa in qalu allahumma kuma tare lokacin da suke cewa ya ubangiji in kana hadarwa hakan haqqan min in har wannan alqur'anin gaskiya ne daga kai yake fa alaina hijaratan min as-sama'i kai mana ruwan ruwan wato daga sama kaga in ba ba ku ci ba maimakon ya su ce ya ubangiji in gaskiya ne ka shirye mu haka ya kamata ce in gaskiya ne ubangiji ka shirye mu kai in gaskiya ne Allah tsine kaza ka sa ko wanda ko ko yake in dai to sai suka ce ya ubangiji in gaskiya ne wannan yana nuna maka shi kafiri ba da hankali ko an yi mu'amala da shi ta masu hankali an saya an sayar masa ya jagorance ku a wani abu an zauna an tattauna da shi kan wani muhimmin abu amma ba da hankali dan in tafiya sai tafiya sai ka gane mawukaci ne da ba mawukaci ba mutumin da zai yi karatu ya kai profesa profesa ne a harkar injiniyarin ko harkar astronomy ya san sararin samaniya ko pilot ne yana tuka jirgin sama ko wani ƙwararren likita ne da ake tattaki zuwa gare shi gari da gari sai kuma ka ganshi yana bauta saniya ka je india ka ga wani kaso gumin profesa a cikin wani harka ta ilimi ya yi ƙage-ƙage amma kuma in ka je gidansa wata saniya yake bauta da Allah da babar kaci ba daga duk da yadda ake ganin shi mai hankali kwakwalwarsa mai abin da yayi kaza yayi kaza yayi kaza amma kuma gashi a aikace kuma an koma ya koma yana hauka yana cikin mota sa shanu sun zo wucewa ya fito daga mota ya faɗi ya sujada akwai wanda ya ce ya taho wani lokaci wani mafullaci ya kuro shanunsa da bulala sai yana dukan shanu wani ba inda yana cikin mota kawai aka ga inda ya fito daga cikin mota ya faɗi gaban shanu ya yi sujada to ga Allah sanin zai wuce amma wani mafilata ne fa ke dukan su kaga in ba in ba hauka ba ba wanda ka samu wannan tare da shi yace fa amtir alaina ta minas sama ku yi mana ruwan duwar wasu da kai kai mana ruwan duwar wasu daga sama a wai tana biya azabin alim ko ka zo mana wata azaba mai raɗaɗi. Allah ce ma kana Allahu yu'adhibuhum wa anta fihim ubangiji bai zan mai musu azaba ba alhalin kana cikin su wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastakbirun ubangiji bai zan mai musu azabu a halin suna neman gafara wa ma lahum an la yu'azzibahum Allah me zai hana in ubangiji ya so musu azaba yayi musu azabar wa hum yasudduna 'ala al-masjid al-haram al-halin kange mutane shiga masallaci mai alfarma wa ma kanu awliya'ahu kuma ba su ne waliyan Allah ba ba su masoya Allah ba in masoya na hakika sune masu tsoron Allah walakin da aktharahum la ya'lamun sai dai dawa daga cikin su ba sani ba fa bayyana subhanahu anna al-mushrikeen laysu awliya'ahu ubangiji ya nuna mushrikai ba waliyansa bane wala awliya baitihi ba waliyan dakin bane Inda ma awliya'uhu al-muttaquna masu tsoron Allah sune waliyan nasa ashe kaga akan samu wasu su yirka da'awar su waliyai ne ko ba waliyan bane shi da abin nufi ya kawo maka misalin Yahudu da Nasara da kuma ahlul kitab abin da da da, da mushrikan larabawa dai nuna maka akwai wannan da'awa kuma za a iya samun har cikin musulmi kamar yadda zai zo ya maka bayanin ya gangaro a cikin waɗanda suke jingina kansu da musulunci nan ma akan samu waɗanda su rika yin wannan da'awar alhalin ba ta gaskiya ba ce ya kawo wannan dai nuna maka abin yana da tushe ko ba za ka fara وثبت في الصحيحين عن عمرو بن العاص ya tabbata cikin littafin bukhari da muslim daga amr ibn al-as radiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace naji annabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yana fada jiharan min gairi sirri a fili ba a a boye ba a fili karara ba a asirce ba cikin jama'a yana inna ala abi fulan ku gyara yadda yake inna ala fulan yadda hadisi yake inna ala abi fulan laisu li bi awliya iyalan abuwa ne ba su ne waliyaina ba ya'ani ta'ifatan min aqaribi yana nufin wani bangare na makusantansa na danginsa inna ma waliyallahu wa salihul mu'minin majibincin al'amari na ne Allah sannan kuma wa salihu mu'minina da mutanen kirki muminai salihu anan ana nufin sulaha'uhum mutanen kirki muminai da kawo salih amma ana nufin jins da shi aljins saboda haka ana nufin da yawa kamar da kake cewa as-salafu salih kaga ba mutum ɗaya kake nufi ba wannan hadisi yana cikin bukhari malamai sun yi saɓani wajen fassara me yake nufi da inna ala abi fulan bai faɗi kowa yake nufi da shi ba ibn al-arabi al-maliki yace yana nufin alu abi talib da yace inna ala abi fulan yana nufin ala abi talib kenan me yake nufi da cewa laisu bi auliya'i yana nufin ba masoyansa ba duk wanda ya fito da gidan abu talib ibn al-arabi yace a ma'anar hadisin la aqussu qarabati wala fasilatil adni na duna mu'min ba na nufin in ware dangina da sauran ƴan uwana da kabilata zan su kadai ne masoyana ban banda sauran Shi ne abin da yake nufi da inna alaba laisu li bi awliya ma'ana ba su kadai ne masoyana ba ba su kadai ne majibantan al'amari ba makusantana ba su kadai ke da wannan damar ba wannan a fassarar Ibn al-Arabi wani daga cikin malamai kuma yace ma'anar inna ala abi fulan ala abil as sai ya kai abin gidan abul as ibnu abi umayya wani kuma yace ana nufin ala abi sufyan wani kuma yace ana nufin ala al-hakam ibn al-as duk wannan kama kama ne zahirin lafazin hadisin yana nufin ubu ko yana nufin tawa'if min quraish ko bani hashim ko danginsa kamar ya ce dangantaka da ni ita kadai ba ita ke sa wane da wane su zama su zama waliyai na ba su zama auliya'i majibinta na wanda nake jibinta suna jibinta ta da soyayya ba dan sun danganta dangantaka da gidan da gidan banu hashim ba ko kuma suna da dangi da quraishawa ko kuma suna dangantaka da da ainihin baffanni na ba wannan ba waɗanda suke auliya'i su ne Allahu wa salihul mu'mini duk wani mu'mini kaga danginsa sun shigo mu'minai san wanda ba danginsa ba na kurkusa su ma sun shigo sauran musulmi duk sun shigo har baƙaƙen fata da an shigo to wannan fassara ita ce tafi tafi dacewa da da hadisin ala abi fulan ba yana nufin wani mutum wani gida kayyadadde ba yana nufin duk sauran gidan Qurayshawa gaba daya ba za su zama su ne waliyai na ba saboda kawai suna ƙuraishawa ko suna banu hashim ko suna abin nan abin nan banu a'mami ƴaƴan bakwanni na wannan kawai yasa su zama su ne auliyayi a'a dukkan wani salihin mumini to yana daga cikin auliyayi kaga ƴan uwansa salihai da sun shiga to shine ibnu taymiya yace wa hadha muwafiqun liqawlihi ta'ala wannan ya dace da faɗar Allah wa in tazahara alaihi fa inna Allah huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minina wal mala'ikatu ba'da zalika zahir a cikin suratul tahrim inda Allah madaukakin sarki yake maganar kissar wasu biyu daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha da Hafsa cewa in tazahara alaihi in sun hada kai su a kansa sun haɗe masa kai fa inna Allah huwa maulahu Ko ubangiji shine maulansa Shi ne majibincin al'amarinsa wa jibrilu haka nan jibrilu ma yana cikin masoyansa wa salihul mu'minina da dukkan mu'minai na gari wal mala'ikatu ba'da zalika zahir haka nan mala'iku masu goyon baya ne bayan waɗancan duk wani mala'ika ma mai goya wa annabi sallallahu alaihi wasallam baya ne to kaga wannan aya ta yi daidai da inna ma wali waliyallahu wa salihul mu'minin wa salihul mu'minina Eh, mala yana fassara maka me yake nufi da salihul mu'minin yace kullu man kana salihan ku kara kullu dan magana za ta fi dadi kamar da yake a nuska ta kullu man kana salihan maimakon huwa man kana duk dai zai zai ma duk dai amma kamar na nawan zai fi dadi kullu man kana salihan minal mu'minin duk wani wanda ya zan salihi ne daga cikin mu'minai to ya shiga karkashin fadar annabi sallallahu alaihi wasallam da yace wa salihul mu'minina wa humul Audu almuttaquna awliyaullah sune mu'minai na kwarai waliyan Allah wa dakhala fi dhalika abubakar wa umar abubakar da umar sun shiga domin a cikin malamai akwai wanda ya fassara wancan hadisin da Allah ce wa salihul mu'minina da ita wannan ta ce wa wasu sai suka ce ana nufin abubakar da umar wasu suka ce ana nufin ali to amma maganar da fi. dacewa a fassara ayat da ita ko hadisin da ita wannan gaba ta wa salihul mu'minin tana nufin duk mu'minai na kwarai kaga abubakar da umar da usman da ali sun shiga min babu aula su za su fara shiga kafin wani ya shiga wa salihul mu'minina kullu man kana salihan al mu'minina wa humul muttaqun wa humul mu'minuna muttaquna awliya'ullah sune mu'minai masu takawa waliyan Allah ودخل في ذلك أبو wa وعمر وعثمان وعلي وسائر أهل بيعة الرضوان da duk waɗanda suka yi wa manzo Allah cappa wacce cappar da ake kira bai'atul ridwan domin a cikinta ta ne Allah ya yi shelar ya yarda da waɗannan mutane shi yasa ake kiranta bai'atul ridwan laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ubangiji ya ce ya yarda da muminai hakika Allah ya yarda da muminai waɗanda suke suke yi maka caffa suke yi maka mubaya ƙarƙashin bishiya kaga ubangiji ce ya yarda da su shi yasa ake karanta bai'atul ridwan to duk sun shiga cikin salihul mu'minina wa kanu alfan wa arba'a mi'a su dubu da ɗari hudu ne kamar yadda Jabir ya faɗa <coughs> wa kulluhum fil janna kuma dukkan su yan aljanna ne daga wannan ita ce aqidar ahlus sunna duk ɗan aljanna ne kama thabata fi sahih an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kamar yadda ya tabbata cikin sahih muslim hadisin ummu bashir al-ansariya a cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yadkhulun nara ahadun baya tahta shajar ba wani daya da ya taba da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam baya karkashin wannan bishiya kuma da zai shiga wuta ma'ana babu daya daga cikin alu bai'atul ridwan da zai shiga wuta don Allah ya ce yarda da su in ya yarda da su ba zai kona su ba kuma ba zai yiwu ba a haɗa yarda da kona wa ridwanu min Allah akbar wa mithlu hadha al hadith a cikin wannan hadisin akwai wasu ruwayoyi kamar wa Tirmidhi ina jin ko Abu Dawud ce la yadkhulun nar ahadun baya tahta ash-shajarati illa sahibul jamal al-ahmar nabi ya tobaciya yace sai mai jan raƙumi waye mai jan raƙumi lokacin da aka zo ana caffar sai ga wani mutum ya taho yana akan wani jan raƙumi yana neman wani raƙuminsa da ya ɓalle ya gudu zo lokacin ana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam caffa sai sahabbai suka ce kai ma zo zo zo ai da kai zo kai caffa jihadi za a yi sai ya ce shi raƙuminsa da ya bace ya fi masa wannan abu kaga ya haramta wa kansa aljanna yasa annabi ce illa sahibul jamal al-ahmar wasu suka ce shine al-jadd ibn qais al-jadd ibn qais saboda munafincin sa amma wasu malamai ba su yawancin malamai sukan kawo a sharhi su ce shine al-jadd ibn qais shi munafiki ne amma an kuza an tafi da shi haka shi lokacin da za a bayar sai zame jiki ya sai boye ya je gurin wani raƙuminsa sai makale a can yana ga kamar annabi bai san da annabi yace to la yadkhulu la yadkhulu an-nar ahadun baya tahta shajara illa sahibul jamal al-akbar saura kaga shi yayi wa kansa asara inna awliya Allah al-muttaquna aina kanu wa haythu kanu a wani hadisin daban a cikin musnad Imam Ahmad da kuma sahih ibn Hibban da wasu littafan hadisi daban hadisin Mu'adh ibn Jabal manzo Allah yake cewa inna awliya Allahi muttaquna aina kanu wa haythu kanu waliyan Allah sune masu tsoransa a duk inda suka kasance a duk aina kanu wa haythu kanu a duk inda suke a duk kuma mahallin da suke ba duk garin da suke da kuma mahallin da suke suna cikin waliyan Allah saboda kaga ashe duk mai tsoron Allah a ko ina yake a kowane zamani a kowane gari a kowane bigire yake mai imani mai tsoron Allah to waliyin Allah ne kaga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ƙara fito da maganar Allah inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaquna wannan hadisi Sheikh Nasiruddin Albani ya sahaha shi a cikin sahih jami hadisin Mu'az ibn Jabal inna awliya Allah almuttaquna aina kanu wa haythu kanu ina ga sai mu tsaya nan sai sati mai zuwa in Allah ya kai mu sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wannan yake tambaya cewa da larabci dai rubutu bara a karanta muku larabci ma hukum sariqil jawab fi al-imtihanat wal masruq minhu to da ga dama wannan sai ya takaita larabcin kuma in yayi larabcin daidai to an san ma za ta fito daga ciki yace ma hukumul ghish fi al-imtihanat shikenan me hukuncin al-ghish a jarabawa kaga tun ne ya kira shi algush kaga wannan kuma shine sunan sa dama laraba abin da suke algish haka suke kira sa algish wanda yake algush a cikin garaba masa babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ce man ghashana fa laysa minna wanda duk zai mana algush kuma ita jira saka jaraba matsalar ta wani darar ne da ba zai tsaya akan ka kadai ba darar ne ya ta'adda cutarwa ce da za ta shafi wasu ma cuta ce da ba kan kadai za ta shafa ba inda a ce mutum kansa za ta kare to wani abin da sauki su to amma abin zai yi tasiri har zuwa ga jama'a idan mutum ya rika sata jaraba yana yana jaraba yana ta sata yana ta sata har ya gama ya gama ya ya ya ya yi abin nan yan E masala ya karanci education an ɗauke shi an kai shi makaranta an haɗa shi da 'ya'yan musulmi an ce karantar da su shi ba wai za a yi karatu ba duk da sata an sa ya samu wannan takardar me kake zato a nan zai yi zai cutar da yayin musulmi yana karɓar kuɗi kuma dan bai karanta ba amma takardarsa gashi na rubuta ya iya an ɗauko yara an danka masa alhali bai iya dole ce shi gashi an kawo masa abin nan an an kawo masa malami an ce da shi mumtaz amma shi ko malamin ba mumtaz din ba takardarsa ta ce mumtaz amma shi kuma shi kuma ba mumtaz ba takardar ta yi wani guri Ka wani akwai cin cin amana al'umma ka karanci harkar likitanci a haka an zo an haɗa maka mutane kana fiye su kana kashe su ka ka cuci al'umma duk ma kowane irin ilimi da zaka yi baka tsaya ka yi shi ba kuma a baka takarda akan kayi kuma ka je ka samu aiki bisa wannan shaidar da ka ce aka ce ka iya alal baka iya shi yasa ko waɗanda suke aiki a sama wajen harkar tace jarabawa da maki jarabawa ba taimakon dan arewa bane ka ce a bashi maki ya ci baka taimaki dan arewa ba baka taimaki ɗaliban ba baka taimaki musulmi ba wai da kana aiki a can examination board a abin a Abuja an kawo takardu ku ce ku kuna kishin musulmi yan arewa gashi duk sun faɗi arna ne duk suka ci to bara ku dinga ƙara wa yan arewa maki saboda su samu jaraba su ta yi kyau ko ku ce a rage a rage yawan cin ma'ana makin ci din idan idan ana cewa sai an samu 40 kaga kuma duk yawanci yan arewa samu 40 ba sai ka ce to a mai da shi 35 saboda kai ne babba aka mai da shi 35 kaga na kurewa za su ci ana baka taimaki dan arewa ba ƙara taimaka kai aka rushe ilimi shi wannan da ka shi bakin ya ci alalin bai ci ba shi kuma ne za a zo a danka yayan ya musu haka al'ummar a hankali yan shekaru kaɗan ma zuwa sai ka ga cewa duk da sana suna ɗauke da kwali amma duk na banza ba su yi abin da suke ka je asibiti ba likitocin kirki ka zo harkar injiniyarin babu harkar stuke ke babu komai ka taba babu ƙwararru malamai ba ƙwararru ƴaƴan ku su ta tasowa ba ba ka samu wani ƙwararren malamin da zai koyar da su ka ga ka taimaki al'ummar ka ba ka fito wa da al'umma matsalar da take ciki a zauna a yi tunanin gyara shine ka taimaki al'umma a yi jarrabawar duk ƴan arewa ba gaba ɗaya daga farko har zuwa ƙarshe duk su faɗi kaga za a farka cewa eh lalle muna da matsala me ya kamata mu amma ka danne matsalar ka rufe ta alhalin matsala ce kuma za ta cutar da kai an karibin au an bai saboda ka sata an sa ba ta da wani amfani wai ga malami ya zo yana rubuta ɗalibansa an sa wai yana taimakon makaranta yana taimakon ɗalibansa kuma a rika ganin shi ne mutum ki ɗaliban sun fi son shi to ka fita da batun ɗalibi ɗalibi watakila bai yi hankali sosai baya tunanin mustaqbal baya tunanin future shi kawai tunaninsa ya samu kwani amma masu hankali da suke na kusan ana yin wannan kuma su rika ɗaukar cewa wannan malami yana taimako a makaranta in an ka ba ma shi yake rubuta yara wannan malamin kashe makaranta yake kashe al'umma yake ba taimaka al'umma yake ba kada a ɗauke shi a matsayin mai taimako in yana yi ma da nufin taimakawa to ya sani cutarwa yake rama naf'an fa darra min ghairi qasdin wa min albirri ma yakunu uquqa wani birrin uquqi ne ka so ka amfana amma ka cutar baka sani ba saboda ka kaga yana da kyau mu yi kokarin gyara sha'anin ilimi shugabanni su kokarin shiga cikin sha'anin ilimi su gyara a samu qualitative education ta inda duk inda ka je zaka daga kanka ba inda zaka je ka ji tsoron zaka da kai amma sai a ce an je ana ɗaukan ma'aikata a ma'aikata kaza an kada mu to an je ma'aikatan nan an yi ma turanci kayo wani dusururu da kai haka ba ka iya magana ma'aikatan nan duk da turanci za a yi harkar nan ga wani can dan dan dabin nan ɗan kudu ya zo duk ya turance mutanen da ke gurin takardun sa lafiyayyu kuma gashi aikace ya abin nan dan me za su ɗauke ka ko ni ne ba zan ɗauke ka ba wallahi ba yadda za a ɗauke ka in dai aikin ake so ai sai ɗau ɗan kudu saboda ka gyara karatu za a gyara ilimi za a yi gwamnatoci a gaya musu ba wa ilimi muhimmanci musamman makarantun gwamnati a gyara a gyara makarantun gwamnati ba a zauna a ita dogaro da private ba yanzu ka duba Abuja Abuja makarantun gwamnati yanzu duk waɗanda ba musulmi ba duk sun ji sun mamaye makarantun da suke na gwamnati Ya'yan manya duk sun kwashe ya'yansu sun kai makarantun da suke private saboda suna ganin canza ilimin nan na gwamnati sun lalace su kuma waɗancan duk sun mamaye kuma kuma makarantun na gwamnatin sun fi karatun wani malami da yake karantarwa abu ciki ga makarantun da ba na gwamnatin sun fi shi a private yake saboda private kasuwanci ne so ake yi a gaya maka cewa ɗanka ya ci ka ji daɗi eh lalle nan ana karatu kaga ɗana yanzu da can yana faduwa amma yanzu nan yana ci ba su kada ɗanka ba saboda kaka ci da ɗanka kuma wannan duk duniya haka ne waɗannan private school in ba su da karatun makarantun gwamnati ko a Saudiya akwai wanda muka yi karatu tare da shi ya je yana karantarwa a private school bayan ya gama digiri shi yaje yake gaya mu ce kira su ake a meeting a ce kakko ya dafa wani yaro ya faɗi za ku koran mana customers ba shi ke tantance me yake so ɗansa ya ci 80 da 95 shi ke tantancewa don haka da zarar aka ƙasa da ɗansa uba zai zo ta faɗa ya aka yi result din sansa haka a kira malamin a jakunan sa ce wani malami ne bai san sabo sabon dauka ne bai san kan makaranta Allah ya za a gyara nan gaba haka abin yake ba ma za ka ci cewa a ah, ai wannan karatu ne yasa ɗanka yake ci da yawa ba karatu bane saboda wannan mujamala din ta kasuwanci kada a janye 'ya'ya. Ma ka satar jarabawa ba ci ba ba ci gaba bane a cikin al'umma eh shi duk wannan alama ce ta kifewa a ce malami iya fadancinka da kake masa iya cin jarabawa in kai dan fada sane kai ta cin jarabawa baka da matsala in kuma kuka dan samu sabani da shi to shikenan zai ta kada kai duk kokarinka eh to kaga wannan ba bai san me bai san me ilimi ba bai san me aikinsa ba aikinsa amana ce Allah ya dora masa duk wanda ya cika bashi ya ci wanda bai ci ba ko wane ne shi yasa ba aka kula a manyan makarantu ko suna ba rubuta akan takardar jarma saboda ka sa hannu ba tare da kana tunanin wane ne wannan ba yanzu mu da muke karatu a jami'atul islamiyya na kula malaman kasu da malaman garin gaba ɗaya ba ruwansu da kuna shiri ko ba ku shiri wani malamin baya san ka yi faɗa amma kuma sai ka fi sai ka fi cin saboda kowa wannan rashin fahimtar junan da ta faru tsakaninku ba za ta sa ka da kai a jaraba ba zai baka kaci saboda ya kaci wani kuma da yake gaishe shi kullum saboda bai iya ba zai ce bai iya ba ni malamin jami'a ne sau da yawa sai ga ɗalibi ya zo na, ya baka lambarsa da Allah a taimaka masa bai bai samu ya matarsa ce ba ta lafiya kaza jiya bai samu ya karatu da Allah a taimake shi to to ni wani irin taimako in kaci ci zan baka kaci ba zan rage maka ba amma in baka ci ba ya zan yi in ce kaci kaga na yi ƙarya kaga ni baka taimake ni ni ka je na taimake ka amma ni ka cuce ni Allah zai kama ni ka yi hakuri duk da muna tare in kaci ci zan samu ka ci a'a wannan duk riwaya ce akwai sanda aka zo ana jarabawa a ƙarshe dai wani wani ɗalibi yana tambaye sa menene shahadatu zuri ɗalibi ne zai karbi taida ya gama shari'a amma ba zai iya bayanin me ake nufi da shahadatu zur ba an tambaye shi a cikin jaraba aka ce ma hiya shahadatu zur kai ta'rifin me ake nufi da shahadatu zur sai daga hannu yana tambayar Muhammad al-Amin al-Shankiti mai azwaul bayan menene shahadatu zuwa sai ya ce wannan da za a baka in ka gama wannan da za karba in ka gama ita shahadatu zuwa dan wanda zai gama karatu irin naka amma bai san shahadatu zuwa ba kaga shaida zai kaza shahadatu zuwa lokacin da aka zo za a ɗauke shi shi bai yi wani karatu na zamani ba wai firamare sakandare digiri na ɗaya na biyu na amma jami'a ce shi kansa farkon shigowarsa ƙasar Saudiya yana karantarwa yana karantarwa sai su bin bas sai suka ce a dauke shi a shigar da shi jami'a wannan ai wannan ya doke profesa in akwai sama da wannan ya doke profesa lokacin da aka turo wasu wasu ɗan boko ne za su ɗauke shi wai qualification naka shahada ba mu shahadar ka sai ce ashhadu an la ilaha illallah ɗalibansa ne tun daga kan shugaban jami'a Sheikh Ibn Baz har zuwa karamin ɗalibi duk ɗalibansa to kuma wata shahada zai ba su sa albani duk ba shahada Ibn Baz yace duk a kawo su su albani primary kawai ya gama albani primary kawai ya gama ban sani ba ya gama ta ita ma na dai ji a labarin sa yana faɗa sanda yana primary amma ga shi littattafansa su da ake karanta a jami'o'i akan littattafansa ake samun PhD saboda ga shi ilimi ba lalle wannan kwalin ba da a ce wannan kwalin shine ilimi malaman da muke da su a kasar nan ta ina burtuk ka je ni nan ka gama su diploma akan hadisi ga sanin tili ta alaji baba wanda ya ce menene ingancin hadisin da yake cewa aliyu na abi kukan raunin haddarsa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi addu'a ya ce ya rika yi da karshe kuma ya ga hasken wannan abin sosai wannan ba gaskiya bane ba gaskiya bane ka dage kai karatu tukuru ka maimaita darasinka ka fahimta shine shine addu'arka abin nan malamai suna cewa kalimatu marra laysat mustaqirra dan ka ji sau ɗaya kawai ka ce ka ji wannan ba shi zai sa ya zauna a ƙwaƙwalwarka ba sai kana maimaita ka koma littafan a musbala za ga inda su yi magana akan muzakaratul ilm muzakaratul ilm za su tashi tsakan dare su yi muzakarar ilmi kamar yadda wani zai tashi tsakan dare ya yi kiyamun dare haka suke yi da haka suka rike ilimin da haka suka watsa shi amma ba wata addu'a ce suka karanta kawai suka kwanta suka yi bacci ba ka kace ba kuma suka suka cinye wanda ya ce bayan mutuwar albani a yanzu waye za a iya nunawa a matsayin wanda ya fi kowa ilimin hadisi zai yi wuya ka nuna wani ka ce ya fi kowa ilimin hadisi a yanzu sai dai ka ce waɗanda suka fi fice suka kuma suke amfanar da al'umma a yanzu akwai manyan ɗalibansa tun yana da rai ya yaba musu sun zama ga shahararrun marubuta ƙwararru kuma bayansa da yake ya raya ilimin an samu waɗanda suka kutsa cikin ilimin kuma suka yi fice shi da kansa ma suka rika masa gyara akan wasu abubuwan kuma yana karɓa yana gode musu a cikin almajiransa akwai abu isa kalfawaini wanda yana ƙasar masar a yanzu banda shi akwai matasa da yawa to akwai wani bawan Allah da shi ya nemi ɗan uwa su taya shi da addu'a an sake masa wurin aiki saboda haka sai a yi masa addu'a Allah ya sa gurin da zai je ya fi albarka da alkhairi sama da inda ya bari kuma Allah ya sa ya zama mai taimakon addini ne a duk inda yake ina ga mudakata dakata anan tambayoyin da yawa sallallahu alaihi wa ala nabiyina muhammadin wa alihi